bayan da ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Masu sauraron mu barkamu da sake saduwa a filin da rashin ta yi, filin da ke kokarin gabatar muku da shawarwarin masana akan hanyoyin da suka dace na gudanar da harkokin kasuwanci da kuma yadda za a samu bunƙasar tattalin arziki. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin. To har yanzu muna tare da bakin namu Farfesa Aminu Muhammad Fage da Dr. Muhammad Hadi Musa da Alhaji Babangida Lamido a kan tabarbarewar tattalin arziki. Yanzu ga wakilinmu da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ci gaba da firar. Lai Babangida Lamido. <clears throat> Wai batun nan na ilimi eh, me za ka ce akan rawar da ya taka ma'ana eh, tsarin manhajar ilimin ƙasar nan ya taka rawa ne wajen abubuwan da muke faɗa na batun tattalin arziki musamman la'akari cewa an cusa wa mutane aƙidar cewa in je makarantar boko ko in je polytechnic ko jami'a ko ta college of education da zo ne aikin office ko kuma abin ya shafi abubuwan da kuke yi misali a masana'antunku. ku to tun da da shekara aru aru ai tun daga primary school ake koyi wani abu shi handwork da taɓo. da irin dandan kuwa muke yi muna yin kere-kere muke irin wannan har ake ganin irin hannunka abinda zai sarrafa har malami ya sa ka a doro na bisa kan cewa ga irin abin da kake sha'awa har yi wannan akwai vocational training centers da aka yi tun da can daga 1981 duk aka yi su kowace local government an yi mata vocational training center domin me domin mutane su zama enterprising wato su zama masu rike kansu kasu yi aka da gwamnati aka zo lokaci ɗaya ƙarara a 1985 lokacin baban gida aka gurguza su ba wai tsanarsa ne ba amma ta ɓarɓarewar arzikin da irin abin da ake gani zai yiwu shi aka lalata aka samu shi abin da ka koya a kudu daban da muna da littafi in kana littafi ɗaya oxford university class 1 shi ake karantawa a lagos shi ake karantawa a kano mutane da yawa suka zo suka yi nasu littattafan suka rika lalata irin tsarin da ake da shi suke kawo nasu don su yi kuɗi su kuma su ne masu faɗa a yi yau ɗin a bare-bare ɗin ba wai wannan ba shekara ɗaya da ta wuce ƙasashen yammacin ƙasar nan muka je za a yi wayek duk secondary school ɗin guri guda suka haɗu ana gaya mu satar ansa da lasifika kwashin wan kaza sai ya ga sun tashi da takarda sun ci sun matawanwar sun cinye duka sai a ce sun fi mu kokari ga baki ɗaya kuma wallahi in kai magana sai su kashe ka a lasifika ake faɗa duk an sa makarantun wanda za su yi wannan jarabawa ka gani. kuma sannan saboda bangaranci da rigingimu shine kan cewa duk malaman da suke koya karatu a arewacin ƙasar nan inda nysc ne ba a yarda a koya ba ba su yarda su koya daidai akwai wasu da suke ganin cewa kamar bambanci da bambanci da aka kawo tsakanin mutanen da suka je polytechnic misali mm. da waɗanda suka je jami'a mm. wato shi ma yakan taka rawa wajen dakushewar ilimin sana'a ɗin da wato ake koyar da mutane a baya ce na policy ɗin da aka je a kawo ni ban taɓa yin digiri ba tun da matsalolin nan na rashin aikin masana'antu na taɓarɓarewar tattalin arziki na wato abubuwa na talauci da fatara da sauransu sun wato suna barazana ainin ga zamantakewar 'yan najeriya yanzu eh, kaga magana ma da alhaji baban gida lami da ke faɗa cewa sha'ani na ɓangaranci ɗinnan da sauran suna taka rawa kuma wannan din yana da nasaba da ƙila matsalar batun tattalin arzikin nan na talauci tun daga shi yanayi zamantakewar barazana ana cewa kaza da kaza menene ya kama kuna da ilimin zamantakewar bil'adama menene mafita to mafita a gwamnatance mafita a kasuwanci mafita a ɗan adam a ɗaiɗaiku mafita a gwamnatance ni I stand to be corrected ga su Dr. Aminu Fage su ne manyanmu malamanmu ga su Alhaji Babangida Lamido wanda su a cikin sana'a suke da kasuwancin amma ni a hange na ƙudirin nan da gwamnatin tarayya take kokarin tabbatar da shi domin ba sabon kuduri ba ne malam aminu fage zai tabbatar da wannan kuduri ne da yake mafita dama kuduri ne shekara 30-40 gwamnati take so ta yi shi ta kasa wannan gwamnatin da ta zo ta karkade ta ce a yi shi ƙudiri ne da yake mafita ga 'yan kasuwa mafita ga korafin da alhaji babangida lami da ya gama yi ko kuma yake ta yi tun da aka fara wannan tattaunawar ta cewar kamfanin nukan waje sun karya kamfanin nukan cikin gida ta hanyoyi da dama haka zalika ƙudiri ne a kasuwanci domin ya takawa shigo da kayan ƙasar waje zuwa nan gidan akwai kayan da gwamnati ta riga ta sa su contraband ta haramta shigo da su kuma tana ƙara matsi lamba gurin shigo da su sannan mafita ce ga ɗaiɗaikun mutane a gwamnatance gwamnati ta kawo ƙuduri na cewar tana haramta tana ƙoƙarin dakusar da importation shigo da kayan masarufi daga ƙasar waje allah ɗan najeriya ya ci da kansa ko da ba komai ya samo wa kansa da shinkafa da alkama da fulawa da sauransu kuɗin da ake kashewa wajen dala biliyan ashirin irin kuɗin nan da ake cewa malala gashin tinkiya to maimakon a ɗauka a je a kai wa wasu mutane a wasu kasashe mu mu rarraba tsakanin irin su alhaji babangida lamido su su samu in suka samu za su je su dauko su dr aminu fage su zama musu consultant shi ma ya samu shi ma in ya samu zai zo ya ɗauke ni in zo in zama yaransa mai riƙe masa jaka kaga a haka wannan arzikin a gwamnati gwamnatance gwamnati ta taka masa birki an samu manufa a kasuwance 'yan kasuwanmu su fara haƙura saboda wancan kudirin na gwamnati da shigo da kaya kuma su fara tunanin su yanzu ya za a yi su samar da kayan da akalla za su ci a nan gida najeriya ko da ba a fara fita da shi ba a samar da shinkafar da za a ci alkamar da za a ci man shafawa sabulin da za a amfani da shi a nan a yi shi wannan kuɗin su zagaya tsakanin waɗannan yara da dr aminu fage ce ana koya musu entrepreneurship ma'ana su samu sana'ar da za su yi sabulu su man shafa su yi omo su yi takalmi da tufar da za ka sa da hular da za ka sa wannan kuɗin su yaran dala biliyan fan taba saman nan ya zama da nasu ne da za su rinka zai zagaya a hannun yan wato al'ummar najeriya haka zalika kuma a ɗaiɗaiku ya samar da aikin yi domin idan yanzu kai malam muhammad kana yin sabulu babu wanda zai sai sabulun ka alhalin ga sabulu daga ƙasar waje daga ingila da france da italy amma yanzu tun da babu shi ba a da wani zaɓi illa tilas a zo a sai sabulun ka kaga wannan abin ya ƙarfafe ka da kai da yaranka da kuke yi da irin su ba alhaji baban gida lamido da suke harkar masana'antu yanzu shine wannan ba karamin mafita ba ce da ta bude musu kofar da yanzu za su yi arzikin da watakila mu ma dukkanin mu za mu zo mu koma mu fara yin sabulu da omo um, dr aminu fage akwai masu caccakar wato wannan manufa ta gwamnati na dakatar da shigo da ababen amfani daga ƙetare kuma hujjarsu ita ce najeriyar ba ta da waɗannan abubuwan da ake bukata yanzu yanzu muke maganar lantarki wane ne wane ne da sauransu abinda kuke kira enabling environment wai eh, wannan a nazari na tattalin arziki da kuma yanayin da najeriya ta shiga ciki tattalin arzikin ta shiga ciki wannan matakin shine dace ko kuma a'a akwai wani wanda ya fi shi misali don a cimma wannan manufar ai kamar da dr hadi musa riga ya faɗa shi ne wato wannan manufa wato da wannan gwamnati mai ci a yanzu ta ita ce hanya mai ɓullewa saboda garin ƙasar nan ta tsarci kanta a cikin wani hali wanda in ba mutum mai nazari ba ne ba zai san cewa ƙasar ta kai wani lalacewar da za a ce yau kama ƙasa najeriya wadda take ta ɗaya a kasashen kasar tafi kowace tattalin arziki a afirka tana daga ita ce kasa ta daya wadda tafi kowa tattalin abin nan eh, eh, man fetur a afirka ita kasa ta shida a duniya amma a ce dan lalacewa a ce tsinkin kwakwula hakuri sai ka je ka siyo daga china wani dukkan bishin da muke da su a safele a nan cikin najeriya wannan abin kuma za mu je mu siyo wannan tsinkin kwakwula hakurin sai mun canza dala mun je mun siyo shi wanda ba abin da ba mu yi a kasar nan ba suraka wannan ah, wato kuduri ko ce policy da wannan gwamnati ta zo da shi wato shi ana ce masa inward looking policy shine hanya mafita mu zo mu zauna duk wani abu da muke shigowa da shi da kasar waje mu yi sarrafa shi a kasar nan tun muna koyo har mu zo mu kware ya kasance kasashen duniya su amma maganar da ake dakta an ce a zo a yi abu kuma babu abin yin misali bana an ce a tafi a noma da a baya manomi yana sayan taki naira dubu goma a dubu uku da ɗari biyar zuwa dubu biyar shi manomin bana ya sayi taki dubu goma zuwa goma sha ɗaya sha biyu to yaya zai yi noman da zai ciyar da kansa ko baya da dubu goma to in muka duba wato wannan hali da ake ciki na kasar nan wato abubuwa ne uku suka taru suka wa kasar tarnaki wanda na farko shi shugaban da ya zo tarar da kasar a cikin wato halin take ciki wato kamar ya zauna kan kashi ne babban matsalar shi ne kudin da najeriya take samu na shiga wato ya ragu da kashi saba'in sauraka ita ko gwamnati yadda take aiwatar da ayyukanta na ƙasa ya ta'allaka ne ga kudin da take samu na shiga na biyu ya kasance wato mutane sun zama ci zaune a lokacin shekara goma sha shida da tsohon gwamnati ta yi wato kawai tana ba mutane kuɗi ne ba tare da sun yi aiki ba kana zaune kawai sai a ɗauko kuɗi a baka sau haka mutane sun zama ci ma zaune ban san yadda za su tashi ba su nemi na kansu su dogara da kansu da sauran da haka na uku duk ɗan najeriya da cewa wannan gwamnati ta zo da ne canji ne kuma kowa ya riga san abin da ake nufi da canji duk lokacin da za ka canza abu dole sai ka yi haƙuri kuma ka sha wuya suraka haka da kyakkyawar wato wato yaƙini idan 'yan najeriya za su yi haƙuri to jama'a nan za mu dakata sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu mu kawo ƙarshen wannan firar yanzu a madadin bakin namu farfesa aminu muhammad fage da dr muhammad hadi musa da alhaji babangida lamido da wakilin da ke kano mahmud ibrahim kwari da ciobahiro diodone wanda ya daidaita mana sauti ne salo garba ke cewa da alheri kuɗi kashe su ta hanya mai kyau ka tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau